Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ce tana da kwamitocin karban korafin duk wanda bai gamsu da zaben mazaɓen unguwanni na jam'iyyar a jihohi ba don kawo maslaha tsakanin sassa da suka samu saɓani da juna. Babban sakataren jam'iyyar mai malabu ne wanda ya bayyana hakan ya ce jam'iyyar za ta yi wa kowa adalci. Yana mai nuna kwarin gwiwa kan aikin da kwamitocin za su yi zai iya warware ta kaddamar. Kowane jiha da ka sani suna da kwamitin karɓan kuka ba jiha ɗaya ba ne duk jihohi da ka sani duk inda muka tura a yi zaɓe jihohi talatin da shida da Abuja akwai kwamitin zaɓe kuma akwai kwamitin karɓan koke-koke wannan shi ai ba ma wai kwamiti ɗaya biyu ba ne a kwamiti ne kowane jiha suna da tasu inda muka ware musamman ma kuma jam'iyya ta ba su hurumi bisa daidai da kundin tsarin mulkin jam'iyya suna da hurumin su karbi koke-koke kuma su magance koke-koken abin da ya gagare su kuma za su kawo hedkwatan jam'iyya dama haka ne ba yadda za a ce fa za a yi harkar jam'iyya jam'iyya kuma mai mulki mai kima irin apc a cewa ba rigima ko kaɗan za a yi zaɓuɓɓuka ai ba zai taɓa yiwuwa ba to amma ina tabbatar maka wa'annan rigingimu da kake ji da kake ganin dukkan rigingimu ne da ba su fi ƙarfin jam'iyyar ba insha Allahu wa'annan kwamitoti bayan sun kammala aikin za ka sha mamaki. Manyan 'yan jam'iyyar jihohi da dama ciki har da ma gwamna Rocha Sokorote na Imo sun ce sam zaɓen bai tafi yadda ya dace ba a jihohinsu inda aro su suka yi barazanar ficewa daga jam'iyyar matukar ba a soke zaben ba. In za a cina sanata Suleiman Hunkuyi daga Kaduna na kan gaba a sahun waɗanda suka yi korafi kan rashin inganci hukuncin zaben to ko wani ya yadda 'yan najeriya ba za su yadda ba ko wasu sun yadda ni da nake maka maganan nan ni hunkuyi ban yadda ba kuma ba zan yadda ba ina da dama ina da ra'ayi ko da ko ra'ayi na na mutum ɗaya ne a cikin miliyan ɗari tabbas ni ban yadda ba kuma ba zan yadda ba domin ba haka doka ta zo da shi ba kuma wannan zalunci ne tsari ne wadda yake babu demokradiyya cikinsa kuma mu abin da ya kawo mu demokradiyya wadda ke son ya shiga soja ya je a ɗauke shi a gwada tsawonsa a sa mashi wando da kaki ya je ya training ya shiga soja wannan siyasa ce siyasa na da ka'ida ka'idanta kasuwanta suturanta jama'a amma ba a koma a juya ma jama'a baya ba rundunar 'yan sandan najeriya ta damƙe mutum hudu a jihar imo waɗanda take tuhuma da sace kayan zaben apc cikin su da kimezi innocent da ke matsayin hadimi ga sanata hope ozuduma wanda ke shirin neman gwamnan jihar don kalubalantar surukin gwamnan rochers da gwamnan ke son tsayarwa takarar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya